يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها كتاب الله وخير وهدي هدي محمد وشر الامور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته darasin mu na ɗari da ashirin da hudu kenan a karatun da ke da kuma mara kuma muna cikin kitabun buyu بعد نفسه باب الخروج به وما نهي عنه يوم لا مقارنة حديث بين إن شاء الله shi ne hadisi na shirin ta ya azabin kuma hadisin yana karanta da mu matsayin daura ciniki a kasuwanci wannan hadisin yana da da bayani a kan matsayin daura ciniki matsayin daura ciniki a kasuwanci anhu kuma an karɓo da hadisi daga gare shi wato sahabin da ya ta hadisin da ya gabata hadisi na ishirin wanda ya ta hadisi na ishirin shi ne ya ta hadisi na ishirin da ɗaya da za mu karanta maimakon mai maimaita sunansa da ya ce wa anhu yana nufin amdu bin shu'aib an abi an jaddi عمرو بن شعيب ذكر هذا الشيء عن أبيه لقب مرسى بن محمد عن جده يا شيخنا يعتبر حديث لذكر عمرو بن عبد الله بن عمرو فهذه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن عبيد عن جده فارس عبد الله بن عمر وبشير وحديث النمر يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضغط ياسنا عن بين الغربات كاكوا في بيشا بتورتي النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا كاكوا في بيشا بتورتي عن الغربات كاكوا في بيشا بتورتي عن الغربات في بيشا رواه مالك الإمام مالك يقول في حديث المنى قال الإمام مالك يقول بلغني أن عمرو بن شعيب بن بابايا تغرين لدى عمرو بن شعيب لما يشوى المهد wato bayanin limamin mali hadisin nan yana littafin muwata littafin muwata shi ne littafin limamin mali yana kitabun biyu babu ma da fi bayin qurba shi ne hadisi na dubu da dari biyu da saba'in kuma hadisin yana sunan abi dawud yana kitabun ijara babu fi qurba lafazin da yazo a cikin littafin dubu maran lafazin da imam abu dawud haka nan al-imam ibn majah shi ma ya rawaito hadisin nan في كتاب التجاره جنا باب باب بيع القربان قال الامام احمد بن حنبل فيما يروي الكردي جنا بسائر شان مسلم في الحديث من سوق الشدا وقريب وقت الشرين وانا حديث من مؤثر حديث عمرو بن سعيد وان اتفاد الاباري فتوه kakansa shine abdullah bin amr sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake ba da labarin irin kasuwanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda sahabbai suka kai zamani da manzon Allah sahabbai su ne suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sahabbai ne suke ba da labarin nau'ukan cinikayyar da aka hana dama wannan babin ibn hajar yana kirga nau'ukan ciniki ne da aka hana Yanzu ya ce babu shuru biyu wa mamu biya hannu sharuɗa na ciniki da kuma abin da aka hana cinikai da an hana su da wannan hadisin yana tabbatar da abu da shi'ai yana cewa A annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana kasuwancin da ya shafi daular shi wanda shi da ake kira bayu qurba to amma hadisin isnaduhu da'ifun jiddan hadisin isnadin sa yana da rauni kwarai masana hadisi da yawan sun tabbatar da cewa isnadin hadisin nan bai inganta daga cikin su akwai alimman da bin da shi da ya rawaito hadisi saboda shi ma ya rawaito wannan hadisin eh, a littafin al-musnad an yi tambaya da imam ahmad bin hanbal game da wannan hadisi sai yake laifin bi shay'in al-imam ahmad ce hadisin ba komai bane wannan kalma wato kalma ce ta ladabi eh, na malaman sunna maimakon ake ƙarya ce sai ake ba komai bane don haka ta imam bukhari a littafin sahih bukhari yayi babi yana kitabul adab inda yake karantar da mu na dubba ya yi baji musamman yana karantar da mu irin kalmomin malaman farko yake babu kauye rajuni da shay'i da bi shay'i wa an na annahu laysa bi haƙƙi babi musamman Imam Bukhari yana cewa za ka ga malami daga cikin malaman farko ya ce abu kaza ba ba ne. nufinsa wannan abin ba gaskiya ba ne sai ce wannan ba kauri ba ne an tambaya imam ahmad bin hanbal wannan hadisin na al-imam malik ina matsayin sa sai al-imam ahmad bin hanbal ya ce laifin bi shay hadisin ba kauri ba ne da yake nufi laifin bi haqqin hadisin ba gaskiya ba ne wato hadisin da hadisin bai inganta ibn qayyim jawziya يعني ما كان يكون حديث حديثات بدائع الفوائد لنا بكل الهرشات ما تمعنون تو الإمام محمد بن حنبل ينا كثير مثلا حديثي وطن دا تكي زامن من فرقه فضل نسوس كي يتاع من إنجلس الحديثي الحديث. رشد فدا تنبتا دا إسناد الحديث النبي إنجلس حتى نال الإمام الباحث الإمام الباحث بشي ما مثلا الحديث yana da littafai da dama waɗanda ya rubuta a kan hadisi akwai babban littafin shi ne a sunan kubra a littafin kitabun buyo babu na hai an baitul qurban shi ne hadisi yana musallar da biyar shafi na ɗari uku da arba'in da al'imamu bai haƙi ya kawo hadisi a cikin a sunan kubra ya kawo wannan hadisi na muka kananta sai ya ce haka za روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموصى حتى الإمام مالك يروي حديث حديثا الموصى لم يسن من رواه عنه الإمام مالك بكرا سنة وندا يروي حديث النجوريش الإمام مالك يشهد لعباري يا إسو كريني نحديث أمر بن شعيب ga abin da kakansa ya faɗa shi ne abdullahi bin amri abdullahi bin amri ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana cinikin bai'ul urban amma shi al-imam malik bai ce ga wanda ya gaya mai to a ka'idar hakiki dole sai ka faɗi wanda ya gaya ka'ida na hakiki ko da kan imam malik babban malami ne amma dai idan za ka ba da labari kake ce wane ya gaya mai kaza to imam malik a littafin ɗa yakan ce labari ya iso gare ni kaga kalmar labari ya iso gare ni bai isar ba labari yana iya zama ya iso gare shi ta hanya mai kyau ya iso da gare shi ta hanya mara kyau <clears throat> saboda haka ka'ida ta ilimin hadisi wannan yana nuna hadisin yana da yana da aibu shi ake kira al-mursal saboda haka yasa limamin bai haƙi yace wal aslu fi hadha al hadith mursalun malik asali wannan hadisin al-mursal al-imam malik wanda shine dalilin da yasa mu wata ya samu kasar daraja daga cikin littafin hadisi saboda akasari al-imam malik mu wata ya balagani an kaza balagani labari ya iso gare ni labari ya iso gare ni to ka'idar ilimin hadisi idan za a faɗi magana ya kamata a ce wane ya faɗa ne ba labari ya yi gare ba duk da darajar a imamu Malik Allah ya maka rahama wannan shine kadai dalilin da koko shine dalili mafi karfi daga cikin dalilai wadanda suka sa littafin muwatsa ta wajen darajar hadisinsa ya samu na ƙasa duk da cewar ba wai na ƙasa ce mai muni ba يعني <clears throat> الإمام الواحد دي يجي هناك حديثة ياك كيف ذا الإمام مالك مرسل من ناشي حتى أنا لتاك أنت الإمام الواحد هنا لتاك المعرفة السنن والآثار شي ما لتاك الحديثي هنا كتاب الضيوف باب بيع الغربان هنا مجلد الأبدشات الذي ريك بالسبعاني الإمام الواحد دي كمرأة الإمام أحمد بن حنبل ذكر ذكر لنا هنا حديثي me ya dalilin cewa hadisin yana da rauni shahadatul wasiqa baina malik wa amr bin shu'aib wannan yake amsa me dalilin da yasa malamai suka ce hadisin yana da rauni saboda tsakatsaki tsakanin al-imam malik da amr shu'aib ba a san mutumin da yake tsakanin ba saboda shi al-imam malik bai zamani da amr bin shu'aib ba wanda ya yi zamani da amru bin shi ne wanda ya gaya ma imam malik kaka imam malik da ya zamani da amru bin ba to ba a san waye wanda ya karanta da imam malik wanda ya dauko daga amru bin shu'aib din ba wanda ke ake kira jahalatul wasifa an jahilci tsakatsaki tsakanin al-imam malik da amru bin shu'aib an jahilta akwai gidi tsakanin al-imam malik da wanda ya rawaito hadisi don haka masana hadisi lallai suke cewa hadisi yana da rauni akwai al-imamu nawawi shi ma an shari ta al-majmu mujallad na tara shafin gari uku da talatin da biyar al-imamu nawawi yace fal hasilu anna hadha al-hadith da'if bayan yayi magana mai tsawo yace sakamakon bincike ya nuna cewa hadisin nan yana da rauni to shine littafin nan shine ibn hajar ne littafin bulugul maram akwai littafin a tafsirul hadith a duk ina ku shafi na goma sha bakwai a nan yayi magana kan wannan hadisin kaga anan bai ci komi ba illa kawai ya ce الإمام مالك رواه مالك الإمام مالك يروي بين مكان أخي إسناد حديث الله أما الإسناد تلقيف الحديث ابن حجر يشتي وفيه راوي لم يسم wa bi nan lan yusamma a cikin hadisin akwai mai riwayar da ba a kira sunansa ba akwai akwai gibi a tsakanin amr bi shu'aib da imam malik to amma riwaya ta imam ibn majah da mun ce hadisin yana sunan abi sunan ibn majah a riwayar al-imam ibn majah an kira sunan mutumin da ke tsakanin al-Imam Malik da Amr bin Shu'aib shine Abdullah bin Amir al-Aslami to kuma Ibn Abdul Barri a littafin al-Istizkar domin ya yi littafin ne saboda kokarin gyara isnadi da aka samu na hadisan al-Imam Malik littafin muwatta Ibn Abdul Barri a littafin al-Istizkar musamman na kuma shakar shafi na biyar yake an malikin an abdullah bin lahi'ata an amr bin shu'aib an abi an jaddi kaga an samu mutane biyu kenan riwaya ta imam ibn majah an kira sunan mutumin da ya karanta da al-imam malik shine abdullah bin amir al-aslami sunan al-imam ibn abdul bardi riwaya yana cewa shine abdullah bin lahi'ata sai yake wa duka mutum biyu din nan ba ifa ne dukkan su suna da rauni saboda ka ko da ma an kira sunan in dai waɗannan mutane biyu ne hadisin har yanzu bai inganta ba saboda ka hadisin yana ba ifa sunan ibn majah hadisin na dubu da dari hudu da saba'in da uku ba ifa jami'i fajir hadisin na dubu shida da sittin da kuma dubu shida da saba'in da uku yana sittin da dubu ifa mujallar na shafin gari da hudu da goma Wanda nan ya kawo takarijin al'asani na wannan hadisi wanda shi ne abin da ya yake mafi yawan masana hadisi sun ce hadisin nan bai inganta to duk da cewar hadisin bai inganta ba za mu dubi matsalolin guda uku insha Allah game da hadisin matsala ta farko ne ake nufi da al'urban me ake nufi da kasuwancin da ya shafi ɗaure ciniki wanda shi amru bin eh, abdullah bin amr ya ba da labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana me ake nufi da wannan nau'in ciniki da annabi ya hana jumdul asir a littafin a nihaya kuɗi garibin hadis yana jumdul na kusa shafin ɗari biyu da biyu ya ce huwa an yashtari ya sil'ata mutum ne ya sayi kaya ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع كتب من الثمن zai kawo wani abu ya bamu mai kayan ba duka kudin ba sau da idan ya cika sauran kudin to sai a rage daga wannan abin da ya bada wa illam yumkin bai a idan kuwa bai kawo cikon wannan kuɗin kayan ba to wannan kuɗi da ya riga ya bayar mai kayan yana da damar ya rike la yani lam yartaji al mushtari shi wanda ya sayi kayan da zai nemi a dawo masa da wannan kudin da ya fara bada wato shine a yanzu ake kira deposit shine deposit ka zo ka samu kaya ana saidawa ba ta da kuɗin shi kuma kana son wannan kayan babu mamaki kayan yana da wahalar samu kana tsoron idan ka ba da baya wani zai zo ya sai wannan kayan saboda ka sai ka ce wa mai kayan ina so ka ajiye kayan nan zan saya zuwa ranar kaza shi ko mai kaya sai ka duk abin da ka ga mun ajiye a nan da saidawa ya za a yi ajiye maka kaya da mutane na da bukata sai dai in za ka ajiye wani abu na kuɗi ka dubu biyar in kana so a jira ka sai ka ba da dubu ɗaya to sai kawo dubu ɗaya aji saura dubu to ranar da aka sa idan ta zo idan ya kawo ragowa dubu hudu sai a haɗa da wancan dubu ɗaya ka ya zama dubu biyar kuɗin kaya saboda aka sai dubu kayan shi idan ranar ta yi bai kawo ragowar dubu hudu ba da wannan dubu ɗayan da ya bayar ba zai ce a dawo shi da shi ba saboda haka ya yi a kare shi wani shi ake nufi da ɗaure ciniki dama ya ba da kuɗin saboda ya ɗaure cinikin don kar wani ya shiga shine baitul qurba shine ibn asir yace yuqalu a'raba fi kaza wa arraba wa arbana kalmar tana zuwa da nau'uka kamar guda uku yadda ibn asir ya faɗa ko da yake al-imam nawawi ya ce sun kai shida amma dai da larabci akan ce qurban akan ce qurbun akan ce arabun wanda duk in kana duba littafin su za ka ga kalmar tana zuwa da sunaye daban-daban duniya da zalika li anna fihi iraban li aqd al bay'i abin da yasa aka kira shi qurban saboda an daure cinikin li aqd al an daure wannan ciniki da wannan kudin da ya bayar deposit da ya bayar sai ya daure cinikin wato islahan wa izalata fasadi li alla yamlikahu ghayruhu bi ishtira'ihi ya ba da deposit na dubu ɗaya saboda kada wani ya zo ya sai wannan kaya kaga ya ɗaure cinikin ke haka ya zo a littafin ke al-majmu yana cewa fi alfadul tanbihi afqahuhunna arbun wato za ka riga ganin kalmomin suna zuwa da wasu na daban-daban a kira shi urban kamar yadda zuwa a littafin bulugun maram akan kira shi urbun akan kira shi arabun amma kalmar arabun ita ce mafi fasaha in ji al'imamu nawa wannan yana alfaɗi ku ce gari bin hadis na al'imamu da makshari mujalla na biyar shafin gari da talatin da ɗaya lisanul arab mujalla na biyar shafin gari da goma sha bakwai alƙamun su muhim kitab al-bayrut tabadi mujalla na biyar shafin gari da arba'in da takwas wanda duk wato fassaran da ya zo a larabci haka ya dace kuma da fassaran a shari'a har ma aliman imam Zubaydi a cikin Tajul Aruf yace fa kama annahu yakunu fil bayti yakunu fil ijar kamar yanda yana zama ta hanyar kasuwanci yana kuma shiga ta hanyar haya da ta hanyar haya shi ma ana samun deposit cewa da ba da deposit ko kuma in wani ya zo za mu sallama ma ɗakin nan saboda kana buƙatar kama ɗakin sai ka ba da deposit wannan tun asali tun zamanin da saboda ka ba ta ciniki kawai ba a al al'ijara, shi ma bai al-urqum yana shigowa ka ba annahu lamma ke al-galib itlaquhu fil bay' ittafaru an amma akasari an fi samun deposit ta sashin cinikayya ba ta sashin al'ijara, ba inda ya shafi haya Da wannan ita ce fassarar da malaman fikihu suke wanda kan gaba ne al-imam malik tunda shi ya rawaito hadisi in ka duba littafin muwafa الجزء النبي شاهد الشدة ترى كتاب البيوع باب في بيت الأربان الإمام مالك يا فكر ونن شريكين ده كان كل شيء يروي هو حديث وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليد أو يتكار الدابة ثم يقول في الذي اشترى منه أو تكار منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر الإمام مالك يقول كيف ذاك هو سينتايا sai ka ce mu mai wannan kayan zan ba ka kaza fallazi a akwai suka huwa min samani sila zan ba ka kaza amma ba duka kudin ba ne sai dai abinda na ba ka din yana daga ainihin kudin kayan يعني خذ هيا أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياء السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك batilun da gari shi yace ga kaza daga kudin wannan abin da nake so in Imam Malik ya bada misali da bawa ko kuma baiwa ka tafi kasuwa ga ana cinikin bayi ga wani bawan da kake so kana tsoron idan ba ta sai wannan bawan ba wani zai zo ya sai za ka sai ka ce wannan bawan kana bukatar sayen shi sai ce to sai ka ake wannan kudin bawa dubu kaza ne sai ka aje wani abu daga wannan kudin shi ne deposit to idan wa'adi ya ci za ka kawo kiku shi ne fassarar alimamu mali idan bai samu halin cikawa ba fa ba ma a akwai kuka laka abinda na riga na baka ya zama mallakanka saboda ka riba sani da iko in sake karba ya ni bigari kai wannan fassara ta al-Imam Malik game da bai'ul qurban shine asali fassaran da duk wani malamin fiqh yake akai domin al-Imam Malik ya rawaito hadisin da duk inda ka zagaya isnadin hadisin yana dawowa ga al-Imam Malik saboda haka fassaran da al-Imam Malik yayi eh, wato ita ce al'umda kamar yadda ya zo a sharhin muwafa din duk littafan da suka sharhin muwafa kamar al-muntaka littafin imam baki mujallal na shafi na hamsin da bakwai kamar sharhu zarkani an al-muwafa mujallal na shafi ɗari biyu da hamsin kamar littafin al-mugni mujallal na shafi hamsin da takwas da shafin ina mujallal na shafi ɗari da sittin da biyar kusan duk wani littafin da ake magana a kan wannan ciniki to za ka samu fassarar dai ta al-imam malik ake don haka anan me ake nufi da bai'ul urban me ake nufi da bai'ul urba wanda abdullahi bin amr ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato shine kasuwancin da ya shafi daura ciniki wannan kasuwancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine abin da hadisin yake karantar wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abin da abdullahi bin amr yake nufi manzon Allah ya hana a yi deposit a ciniki shine abin da hadisin yake karantar ko dai ka saya kai tsaye ko ka bari wa ba magana dakon wannan shine zahiri ma'anar hadisi sai matsala ta biyu me hukuncin wannan shirki kenan me hukuncin ka ba da deposit a harka na ciniki to daga shi mun ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a samu deposit a cinikayya a mu'amala gaba ɗayanta ya hana ha an bayyin urba kaga ya nuna cewa duk abin da ya shafi kasuwanci wanda ke da alaka da daura shi ne akan ya dabbobi Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to anan akasarin malaman fiqh wanda in kana buɗe littafai da yake mu akasari akan masaba ta al-Imam Malik yake dama saboda ka kusantun tun littafin fiqh zaka ga harka da deposit haramun me ya dalili saboda wannan hadisi saboda littafan da aka rubuta suna karkashin fahimtar al Malik bin Anas Allah ya nasara mu eh wannan shine dalilin da yasa malamai kashi na farko suke cewa harka da deposit haram wanda ita ce masabar al-Imam Malik bin shi ya ruwaito hadisi yana Za ka gani a littafin da littafai da muka yi magana na sharhin muwatta din kamar al-muntaka na al-imam al-baji kamar bidayat al-mujtahid na ibn rushd yana mukallaf bi shafi na 61 kamar al-qawanin al-fiqhiyya na ibn juzayyin shafi tun da shafin fikihu in ka duba inda na mazhabar malikiya ne za ka ga ana hana ciniki da ke da alaƙa da deposit sallallahu alaihi ya hana to haka nan al shafi shafi'i shi ma gefen mazhaba ta al-imamu shafi'i wanda al-imamu ya faɗa yana al-kitab al-majmu' mujallal tara shafi'i na 107 al-imamu nawawi ya ce hakabul ilmi manzur an ibn abbas akwai riwayar ma da aka samu da cewa abdullahi bin abbas shi ma ya hana abdullahi bin abbas ko ai ta ga sahabi Abdullah Abba Abbas sahabi ne Al-Hasan al-Basri tabi'i ne Al-Imam Malik Al-Imam Abu Shafi'i duk sun wanda sai ya nuna cewar akasarin tafin fikihu za ka gane cewa harka da deposit ba shi da wanda shi ne fahimtar mu shafi'i wanda a nan in ka duba za ka ga kamar da muka ce malaman hadisi mafi yawa sun ce hadisin bai inganta ba amma akwai waɗanda suke ganin kamar ingancin hadisi akwai waɗanda suke aiki da ma'anar hadisin ko da hadisin bai inganta kamar alimamu shaukani in ka duba littafin sa mu ma'auka <clears throat> yana juri na biyar sha ɗaya ɗari da hamsin da uku alimamu shaukani ce al'aula na zahaba ilaihi jumhur mafi dacewa shine musulmai su nisanci abin da ya shafi harka da dikon wanda shine abinda akasarin malaman fiqh suka tafi a akasari ta ce daga zamanin sahabbai akwai abdullahi bin abbas in ka dawo ga tabi'ai akwai al-hasan al-basri masana fiqh akwai al-imam malik al-imam abu hanifa al-imam shafi'i duk sun hana ina al-imam shafi'i ce mafi dacewa ne san ta shi shi ne dacewa sai ce kuma in an koma ga hadisin ma قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ai hadisi ya zo ta hanyoyi da yawa saboda haka in haɗa su ko da yake sun suna da rauni suna iya samar da ƙarfi yake amma dukkan muhimmin abu game da hana wannan abin ba wai ma hadisin nan kawai bane ba hadisin nan kawai bane al-imam shaukani yace li'annahu yatabammanu al-khafara saboda cinikin ya dauki hadari akwai hadari a cikin sa wa huwa arjahu min al ibah kama takarrara fil usul duk abin da ya zama akwai hadari a kai to nisan ta shi ya fi dacewa ka'ida ta usul ko da hadisin ma zai inganta ba la'akari da cewar yanayin amfani da deposit a ciniki akwai hadari da kai ce ko da hadisin bai inganta ba a dubi illa ya'ani al-illa fi nahi an me yasa ake ganin wannan cinikin ba shi da kyau Ya yace ishmaru ala sharqai fasidai saboda ya ɗauki sharuɗa guda biyu kuma duk sharuɗan ba su inganta ba dukkan su ba su da kyau sharadi na farko kauni ma da fa'ahu ilaihi yakunu majalan in tara tarka sil'a kaga kaya mutum na saidawa wani ina bukatar kayan na to ba zan baka ta sai ka aje wani abu sai ka kawo kuɗi ka bashi zan yi kokari in cika wannan kuɗi in zan karɓi kaya kayi kayi ciko bai samu ba saboda haka mai kaya ya rike ka kuma ya rike kuɗinka kaga an yi sharaɗi wanda ya zama tubatacci an yi sharaɗi da ya samar wa mai kaya kuɗi ba tare da ya wani wahala ba yace sharaɗi na biyu wanda ke nuna bataccen sharaɗi ne sharɗin rajji fi alal ba'i idza lam yakun minhu riba bil bai'i a ka'ida idan ka zo ka ga kaya wurin ne sai da shi ka ce wannan abu nawa ne yace ma ga kuɗinsa. to ina sai kenan zan sayar maka nawa ne dubu biyar amma dubu ɗaya nake da shi to kawo dubu ɗaya ɗauki kayan ka tafi ranar yanzu za ka dawo da shi ranar ka ne wannan kuɗi da kamar har yanzu a matsayin deposit ne don bai zama naka ba har yanzu deposit ne ko da dai ka tafi da kayan deposit saboda ka ranar ta cika da ranar ta cika ka samu kuɗin ba ka ga dole za ka dawo da kaya saboda ka sai ka dawo da kaya ga mai shi wannan da ka dawo masa da kaya kaga shi kuma ya asara saboda kaya dai ba sabo bane yanzu kaya ba sabo bane in zai sai da shi ba zai sai da shi a matsayin sabon ba saboda ka waɗannan sharuɗa guda biyu al-imamu ya ce kowane sharaɗi bai dace ba wanda kuma al-imamu a tafsirinsa al-imamu qurtubi shi ma yana cikin manyan masana a mahabar al maliki. تفسير الجامع لأحكام القرآن إلى فصل آية 29 سورة النساء الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا يقول أن تكون إيماني كرت لتكشن دوكيرك أتكان من جونة تهنير سوتا تهنير أليا ديودرة الله يا أنا سيتي إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم saboda ka al-imam al-qurtubi yace li annahu min ba'il min babi bai'il imari wal gharar wal mukafa saboda ka kamar shi da tata kamar ɗaya ne sannan kuma ya shiga ƙarƙashin cinikin kasada shi ne bai'ul gharar wal mukafa da gangan mutum ya jefa kansa a haɗe wa akalin malibin batul bigari iwabin wala hiba ka ci dukiyar mutum ba tare da wato ya ba ka wani musanya ba ka ba da wani musanya ba ba kyauta aka ba baka wa zalika batilun bi ijma'i al-imam ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an a wannan aya yana cewa la nusallin an dahu batilun hatta nunazzihu eh, bid-dalil hatta nubayyinahu bid-dalil wa hina idan yadkhulu fi hadha al-umur shi Allah da ce? ya haramta wa muminai ya zama sun ci dukiyar juna ta hanyar ƙarya da yaudara to a nan ba a cewa ga wani nau'in ciniki na ƙarya da yaudara sai hujja ta tabbatar da shi saboda haka kusan duk malaman fito da muka kirga masabata al-imam shafi al-imam abu hanifa al-imam malik kaga su ne sani shi yasa ake ce musu al-jumhur mafi yawan masana cikin sun ce wannan harka ba ta ne amma akwai fuska ɗaya tak fuska ɗaya da suke cewa tana iya zama mai kyau wanda bayanin ya zo cikin al-mughni يعني المضاف لصور الأربان inda يحرم فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما misali ta zo ka ga kaya wannan kaya nawa ne dubu biyar ne ina bukatar sa amma ba ni da kuɗi to ba da deposit sai ka bada dubu ɗaya, ya ce to ba zan baka kaya ba sai ranar da ka kawo ciki la ka bi hadhihi sila li ghairi kada ka sai da waɗannan kaya da na riga na ba da deposit a akai tunda na riga na ba da deposit din shi wa in lam ashtariha minka to amma idan ranar ta zo ban kawo ciko ba fa hada sir dirham ah, wannan kudi da na baka za ka dawo da shi sai ce ya yi ta to da ka kada an tsaye da cinikin ne idan baka samu kiko ba ka zo da shi sai mai da ba kuɗin ka ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صحا ko misali ranar da ta zo sai ka kawo ragowar dubu hudu sai aka ce eh to dama ka ajiye dubu daya saboda ka dauki kayan da ka biye li'annal bai'a kala da shar'i mafi wannan ciniki ya zama so ya kubuta daga ainihin sharaɗi da ake tsoro wato na mai kaya zai iya samun gudu ya ci dukiyar wani ba tare da wato ya ba da kayan shi ba wannan shi ne kawai ita ce fuskar da malamu suke suke ganin babu laifi a kai wannan fahimta guda kenan fahimta ta malaman da suke ganin ana iya aiki da wannan hadisi kuma mun ce su ne mafi yawan malamai akasarin malamai fito fa amma kashi na biyu na malamai sunna ba da farko dai mun ce al-imam ahmad bin hanbal ya rawaito hadisin na al-kafi al-musnad kuma al-imam ahmad an masa tambaya akan hadisin yake laisa bi shay'in hadisin ba komi bane kun ga yana nuna cewa hadisin ba gaskiya bane saboda haka tunda hadisi zai inganta ba to ba ai abin da ke sa a ce kaza haram ne in ma ayar alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga tunda babu hujja karara daga annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai wannan mai hadisin to hadisin akasarin malaman hadisi sun ce dai bai inganta ba da tunda bai inganta ba ba kaga ya nuna cinikin dabbobin halal wannan ita ce fahimtar al'imam Ahmad bin Hanbal babu laifi saboda hadisin da ya ruwaito bai inganta ba sannan idan ka ce to ai da a kamar misali fahimta ta al'imam Malik akwai ana cewa Abdullahi bin Abbas sun da sahabi ne Abdullahi bin Abbas sahabi ne kaga kenan akwai wanda ya tsara al'imam Malik akwai na gaba da al'imam Malik waɗanda suke da wannan fahimta kamar al-Hasan al-Basri tabi'i ne kamar abdullahi bin abbas sahabi ne duk suna da wannan fahimta A kan cewa wannan cikin ba shi da kyau to idan ka dawo ka shi al-imam ahmad bin hanbal to shi kuma sayyiduna umar bin al-khattabi sayyiduna umar ya ce halal to kaga in ma a sahabbai ne akwai sayyidina umar wanda manzo Allah ke cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin manzo Allah ya ce idan aka samu tafarkin wannan to ku rike dan umar yana ciki sayyidina umar yana da wannan fahimtar cewa babu laifi ciniki na deposit Kanta abdullahi bin umar na fa ajaba ya ce halal ne in ka dawo ga tabi'ai fa akwai muhammad bin sirin yace la ba'sa bihi akwai sa'id ibn musayyib ce babu laifi la ba'sa idza kariha sil'ata an yaruddaha wa yarudda ma'aha shay'an Muhammad bin Sirin Allah ya masa rahama shi ma tabi'i ne yace idan lokacin da ka je kasuwa sai ka ga wani kaya da za a saida ka ba da deposit sai aka ce to je ka da kayan da ka tafi da kaya ya kasance Allah bai nufi za ka kawo ciko ba to idan za ka dawo da kaya muhammad bin sirin ya ce sai ka ƙara wani abu akan kudin more wannan kayan da kai da shi ka dawo da shi amma dai duk dai yana nuna halal ne wanda shi ne abin da alimamu ahmad ya tsaya a kai me dalili me dalilin da ya sa malamai ya zama to fahimta su saka su kashe biyu saboda hadisi na muka karanta din nan hadisin nahayi mun kafin hadisi ne wanda yake yana katsai akwai kafa akwai gibi tsakanin al-Imam Malik da kuma uh, Amr bin Shu'aib saboda haka hadisin bai inganta ba da a ce an samu hadisi da ya inganta da babu sabani Da kuma in ka koma hatta ga sahabbai din baya ga sayyidina Umar bin Khattab ga ɗansa Abdullahi bin Umar sannan akwai Nafi'u bin Abdul Harith shi ma sahabi ne kuma gwamna ne ma a zamanin sayyidina Umar akwai Safwan bin Umayya shi ma sahabi ne duk sun ce halal ne sayyidina umar ya ce halal ne abdullahi bin umar ya ce halal ne nafi bin abdul ya ce halal ne safwan bin umayya ya ce halal ne akwai littafin musamman da ibn abi shayba da kuma al-harith abdul razzaq akan waɗanda suka halatta harka da default waɗanda suka halatta daga sahabbai zuwa ga tabi'ai akwai babi a kai yana kitabul musamman da ibnu abi shayba mujallal na bakwai shafi na 305 yani dhikru man ajabahu min at-tabi'in fi aqwalihim wa af'alihim tabi'ai akwai waɗanda sun ma aiki da shi a cinikayyarsu sun yi amfani da tabbas din baya da sun halatta kamar misali akwai zaid bin aslam maula umar bin al-khattab tabi'i ne akwai mujahid tabi'i ne kamar nan kace muhammad bin sirin tabi'i ne akwai sa'id bin musayyib tabi'i ne waɗannan duka sun tabbatar da haka akwai wato labarin da shi ibnu abi shayba ya bayar yake qala rajulun li karrihi arhil ah, rikabaka fa in lam arhal ma'aka yawma kaza wa kaza falaka mi'at dirham falam yakun shurayh al-qadi wani daga cikin tabi'ai wanda ya zamani da sayyidina umar har zuwa ga sayyidina ali bin abi talib alkali ne masani ne ana ba da misali shurai aka zo ake masa tambaya mutum ne yace ce ina buƙatar abin hawanka zan yi hayarsa saboda haka ga dafa saboda kar wani ya zo ya karɓi hayan wannan abin hawa ɗin kamar a yanzu ne kake tana buƙatar mota ta hawa wanda za ka yi haya daga nan zuwa wani wuri saboda ka kar motar ta yi lodi a jira ka zuwa ƙarfe goma sai ce a'a ni ban san kamar za a yi kace karin yi lodi sai dai za ka ba da dafar sai to a yi misali nawa ne kudin zuwa kano yi eh, kudin mota in za ka yi haya ta zuwa kano ka zai to a zamanin da da yake dabbobi da suke amfani da shi aka yi musu rai wannan tambaya saboda haka ga kuɗi idan ban iso ba ƙarfe goma ba na kame a tubiyar hannu wannan kuɗi da ya zama naka saboda haka ƙarfe goma kuwa bai fito ba ƙarfe goma bai fito ba ake tambayi turai bin alƙali alƙali ina hukuncin wannan kuɗi da ya ba da kyautarsa ya ce idan bai zo ba kuɗin ya zama na mai mota ya zama na mai abin hawa dai sai shuraihu ya ce man sharafa ala nafsihi fa'i'an gaira mufrahin fa huwa alayhi duk wanda ya makansa sharadi shi da kanta ba tilasta shi akai ba yayi makansa sharadi to sharadin nan ya haushi inji shuraihu wanda tabi'i ne yace wanda duk ya makansa sharadi kaga ba tilasta shi akai ba mota ta hawa ce Eh, ya ce amma a jira ni zuwa karni goma idan ban iso goma ba wannan kuɗi da bayar ya zama ka kaga shi da kansa ya makansa babu wanda ya tilasta shi saboda haka goma na yi idan bai zo ba kuɗi ya zama halaliya na mai mota sai kama hanya ya tafiya shi saboda shi ya makansa sharadi babu wanda ya tilasta shi hakanan nan muhammad bin firin yana cewa inna rajulan ba'a ta'aman wa qala in lam atika al-arbi'a fa laysa bayni wa baynaka bay' fa lam yaji aka sake tambaya ga shuraihu wani mutum ne yayi tunikin abinci yayi cinikin abinci kamar misali a ce yana buƙatar buhuna kaza amma ba shi da wannan kuɗi sai saboda haka sai ba da deposit idan ban zo ranar kaza to ka rike wannan deposit din fa lam فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليك saboda haka shi ne wannan kuɗi ne ya kawo ƙara gaban alƙali sai alƙali shuraibu ya ce to ai kai da kanka kai ma kanka sharadi kuma ka saba saboda haka ba ka da ikon ka kawo ƙara akan a baka kuɗi saboda haka wannan kuɗi ya zama halaliya na wancan musulmi don haka in ka duba sahihul bukhari al-imam bukhari wannan fahimtar sa kenan wato halal ne kai ma kanka sharadi halal ne ka yi makanka sharadi wanda sharadin dai da bai kafa ka'idar Allah tabaraka ta'ala yana cewa eh, a cikin sahih bukhari babu ma ya yajuzu min al-ishtiraqi babi akan sharadi da ya halatta sharadi da ya halatta saboda ka sai kawo misali a kai. saboda ka nan ibn qayyim jawziya eh, da wasu malamai masu kantance matsaloli da aka samu sabani a littafin sa ilamul muwaqqi'in mujallal na uku shafin dari uku da talatin da tara ya ba da misalai da abubuwan da suka auku a zamanin da zamanin sahabbai zamanin tabi'ai na kafa hujja da cewar harka da deposit halal ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kana cewa ah ga hadisi sai ka ce ai hadisin mun hadisin bai inganta ba da ya inganta babu shakka hujja ne amma hadisin da bai inganta ba ba a kafa hujja da shi to misalin wannan shine abin da ake kira alƙallashi alƙallashi alƙallashi wato shine akwai wasu abubuwan sayarwa waɗanda yana da wahala fage je saya ba tare da ka ɗanɗana ba misali za ka sayi sayin turare sai mutum ya buɗe turare ya shafa ma sai ya shafa maka ka ji kamshin kafin nan za ka saya kaga wannan mai kayan ne da kansa ya ba ta abin ya ce gashi ka gwada ka ji kamshin abin idan ka biya maka sai a saya kamar kuma mutumin da ke sai da nama musamman masu yin balon za ka ga ya ware wata tsoka da ya gasa sau za ka in ka zo kusa da shi zai ke to bari a baka kaɗan ɗana ta sau da ka sai yanka ma sai ka ci bayan ka gama cikin sai ka ah, ba na bukata ya ka yanka wani shi ake kira alƙallash wanda imamu nawawi ya yi magana a kansa a rabatu talibi ya kunu fi ta'am wa atur yana zama akwai cinikayya da yawa waɗanda ana samun irin wannan sai kayi kaskin kafin ka saya eh, turare sai ka ji kamshin an shafa maka ka dan musu kuka a jikin kayi ka ce to bari in na samu kuɗi na dawo kuma shi mai sai da turaren ne ma da kansa zai matsa ma za ka gan shi ma a bakin shago yana zo zo gashi yana kamo hannunka kama kafashen larabawa ya bude ya shafa ma wannan ya bude wancan ya shafa ma ya bude wannan ya shafa maka to kaga kamo kaya ba ta biya ba ina babin matsayinsa kenan matsayinsa da al'arbun matsayi guda ne wanda abin da ya bambanta su shi al'arbun mai sayan ne ya yi sharaɗi, amma kamar alƙallash mai saidawa ne ya yi sharaki barin sama in ya maka ka saya wanda dukkan su ma'anarsa guda ne malamai suna cewa halal ne tun da shi ya makanta sharaɗi, don abin da wannan alƙawun shuraiki ya faɗa ke ya ce duk mutumin da ya makanta sharafi, man sharafa ala nafsihi ta'ian ghayra mukrahin fa huwa wanda ya makansa sharafi shi da kansa babu wanda ya tilasta shi to wannan asara tana kai shi kaga mai nama da ya ware wani gefe yana gasawa in wannan ya ta wucewa kai zo mana ka dandana ka je me yanka ya bashi wannan shi ya ciwo kansa sau da ka idan mutum ya ɗanɗana sai ya tafi shi baka da ikokin kwalarsa kai da awon dole hikasa ya ba zai yi ba kai kai ka sharadi akan za ka ba wa mutum ya ci wato in ya ji da daɗi ya saya to amma a haka malamai suna karhanta shi ga shi mai saya din shi wanda zai saya kai idan ka tafi kasuwa kaga ana sai da turare matukar a ranka baka da bukatar ka sai turare duk mutumin da ce ga turare ba zai shafa ma a hannu ka kwace hannunka mafi dacewa gare ka kenan me ya dalili saboda malamai suna magana a kansa wato yana karkashin babi na alwara alwara shine tsantsani abinda ake nufi da tsantsani shine ka nisanci halal don gudun auka ma haram gashi halal ne abin amma ka nisance shi domin yana da kama da haram sai ka bashi wani shi ake ce ma tsantsani wanda an samu hadisai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abu huraira kamar abdullah bin abbas kamar sa'ad bin abi waqas kamar huzaifa bin yaman duk sun rawaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ilmu khairun min al amal wa milaku dinukum al wah manzo Allah yake ilimi yana gaba da aiki ilimi yana gaba da aiki idan mutum yana da ilimi to yana gaba da kai mai aiki da babu ilimi shi ne abinda babban Allah ya tabbatar saboda aikin da aka yi shi da ilimi shi ne wanda yake zama hujja wurin Allah ta tabaraka wa ta'ala al-ilmu khairun min al-amal ilimi ya fi aiki alkhairi sai mazan Allah ya ce wa milaku dinukum al wara'u abinda ya mallaki addinin ku gaba ɗaya shine tsantsani mutum ya ringa kiwon addininsa ka ringa kiwon addininka abinda ma zai yi kama da haram ka guje shi saboda ka sai ka shiga kasuwa ne saboda za ka sai atamfa ko za ka sai wasu kaya daban ba ka da tunanin ka sai turare saboda ka sai hanya ta biyu da kai wajen ka sai da turare wani sai zo mana kaɗan taɓa ka ji malamai suka ce mafi dacewa kai wuce ko da ya nemi ya shafa ma turare karkai yi saboda a zuciyarka babu niyyar ka sai wannan turaren don haka idan ka yadda ya shafa maka to a zuciyarka ka yi ha'inci saboda ka san ba za ka saya ba amma kuma ka ta'anci zuciyarsa to haka nan ne nama sai ka san ba sayan bazan za ka yi to za ka da yanka kana zaune gefe ka yi takuri sai ce wani bari a ɗan yanka ma kaɗan ka sai ka ce a bana bukata to wannan alƙallash da kuma abin da ya shafi al'urba matsayin su guda ne halal ne babu shakka ah, illa dai annal qallash abin da malamai suke cewa ja'izu ma al-karaha liman la yuridu shira wanda ba shi da nufin ya saya to makaruhi ne gare shi karbi kyautar mai kaya mai kaya ya bada kyauta amma ga mai saya tunda kai amiyyarka ba za ka saya ba ko garka ka karba wanda shi ne mafi dacewa to wannan kuma ita ce fatawar da galibin malamai suna wato suke tabbatarwa kamar misali bin baz da littafin fatawa islamiyya yana juz'i na bishafin 384 ya ce la haraja fi aqbil urban fi afaqi qawlai ulama babu laifi dan mutum yayi amfani da deposit a cinikayyarsa wannan ita ce fahimta mafi inganci da aka samu wato na sabani tsakanin malaman sunna idza tafaqa al-ba'i wal mushtari ala zalika wa lam yatim al-bai kaya da zaka kai abu amma baka da kuɗi saboda haka zaka ba da deposit kafin lokaci wannan babu ne haka yanzu cikin fatawa lazna mujallal na goma sha uku shafin ɗari talatin da uku bai'ul urbun bai'ul urbun ja'iz وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلا مبلغا من المال أقل أو min samanin mabi ba da samani abdul bai kaga kaya kana bukata ba ka da kuɗi saboda ka kana so za ka ba da wani abu kaɗan daga cikin farashin kayan don kada a sai da wannan kayan har zuwa lokacin da za ka dawo da kuɗi za ka kita? le ba malin mabi wanda ya zama kamar lamuni ne ka lamunci mai kayan wannan abu dai ya sai da shi لئلا يأخذه لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن شرعي ranar da ka dawo ka biya kuɗin to sai a cire abin da za ka aje default sai a cire daga ainihin kuɗin kaga kenan za ka kawo ragowa wa in lam ya'khudha fa lil ba'i ya'khudhu wa tamalluku in baka dawo ba shine kaya kuɗin da ka aje deposit ya zama halaliyarsa babu laifi a yi wannan sharaɗin ma babu ne to ba kana iya cewa deposit kaza ne amma ka sani in ba ka kawo ciko ba ba za ka biyo ka karfa ba deposit ya zama halaliya na ba zan maida masa ba malamai suka ce halal ne me dalili saboda kai da kanka kai ma kanka sharaɗi babu wanda ya tilasta sata. bai wani urhum fahiyah sawa'un haddada waqtan li daf'i baqi zaman aw lam yuhaddid waqtan ko da ba a sa lokaci ba ko da ba a sa lokaci ba kawai kaga kaya zan ba da kaza a jira ni saboda ka baka ayyana ranar da ka kawo ciko ba ko da baka sa ba idan mai kayan ya yarda ya karɓi dai ko halal saboda wannan sharadi ne tsakanin ka da shi وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع ويدل لجواز الأرقون سنة كفى هجة لشيوار أي سيدنا عمر بن الخطاب ياي الإمام أحمد بن حنبل يا تبتر دا إنجان شنساء إلى شوالا بأس به عبد الله بن عمر شيما صحابيني أجابه daga tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib akwai muhammad bin sirin suna cewa la ba'sa bihi idza kariha sil'a an yaruddaha amma al-hadith marwi hadisin da aka ruwaito fa hadisin da aka ruwaito fa huwa hadithun da'if hadisi ne wanda bai inganta ba masana hadisi da yawa sun tabbatar hadisin bai inganta ba fala yustajir bihi dan haka ba a kafa hujja da hadisi mai rauni shi yasa wannan hadisi ne muka karanta wato asali a fahimta mafi inganci hadisin ba shi da tasiri saboda hadisin yana da rauni hadisi ne wanda bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد alhamdulillah sai matsala ta ƙarshe matsala ta farko mun yi bayani a kan ma'anar bai'ul urbun kamar yadda masana suka yi magana a kai matsala ta biyu mun yi magana a kan saɓani da aka samu game da hukuncinsa abinda ya tabbata mafi inganci shi shine cewar wato ciniki da aka amfani da deposit ba laifi ba ne halal ne ya samu hujja tun daga zamanin na umar bin khattab Allah ya kara masu yarda kuma eh, abu na uku shine dalilai wadanda suke nuna cewar halal ne don an yi amfani da irin wannan nau'in ciniki mutum ya ake deposit don yana bukatar wani kaya daga baya ya zo ya cika ya karɓi kaya ko kuwa idan lokaci ya yi ba da ikon karban wannan da kome ta sashen alkur'ani malamai suna kafa hujja da ayoyi kamar da dama eh, kamar suratul a'raf aya ta 32 da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kun man harrama zinatan Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqihi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye su waye ya haramta wato kawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar ma bayi da arziki mai daɗi abinci mai daɗi waye haramta kaga ya nuna cewar asali ko komi ka gani a duniyar nan halal asali asali duk abin da ka gani halal kai sai abin da shari'a ta haramta shi sa yace man harrama jannatan lahi allati akhraja li ibadihi a suratul ma'ida aya ta hudu yas'alunaka ma za uhilla lakum yas'alunaka ma za uhilla lakum qul uhilla lakum at-tayyibat suna tambayar ka me aka halaka muku sai Allah yake duk wani abu halal ne duk wani abu mai tsarki halal ne gare a suratul al'an aya ta 145 kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amu wanda shine yasa malamai suke bambanta ibada da mu'amala ita ibada ita asalin haramun ce asalin ibada haramun ce sai abin da shari'a ta halatta shine ma'anar la ilaha illallah asali la ilaha korewa ne babu yadda za a yi ka bauta ka yi wani abu ka kirkiro wani abu ka ce ibada kake haramun sai ne sai wanda Allah ya wajabta ya shar'anta mu bai asali ta ibada ko ni haram ne sai abin da shari'a ta halalta amma ta mu'amala ba komai halal ne ta mu'amala komi halal ne sai abinda shari'a ta haramta saboda haka sai zama kishiyoyin juna ne ita ibada asalin ta haram ne sai abinda Allah ya haramta ita mu'amala fa gaba ɗayan ta halal ne sai abinda shari'a ta haramta al-imam shawkani a littafin fatul kadir tafsiri suratul baqara aya ta 29 me Allah ba ta fiye fada huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta duk abin da ke duniya domin saboda haka komai yake duniya halal ne ga dan adam asali shi yasa yake cewa wa fihi dalilun afla fil ashiya'i al-makhluqa al-ibaha ya yaquma dalilun yadullu ala an-naqli an hadha al asali duk abin da ka gani a duniyar nan halal ne sai shari'a idan ta ce banda kaza da kaza da kaza to shi da sai a me da yake Allah ya halatta al ashyau makhluqa halittun Allah gaba ɗaya halal ne to amma shari'a sai ta ware cin kare haramun ne alade fa haramun ne mushe fa haramun kaza haramun kaga ana ware wasu to waɗanda aka yi shiru a kai fa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiru ya yi shiru ne ba dan mantuwa ba rahmatan lakum ghayrul qiyam fala tafhasu anha saboda haka duk abin da shari'a ta yi shiru ba ta ce kaza ba to na abin halal wato asali ta tashi mu'amala ke wala farqa bainal hayawanati wa ghayriha mimma yuntafa'u bihi min ghayri farq kar ka ɗauka wai sai ta dabbobi kawai la hatta mu'amala gaba ɗayan ta halal ne duk mu'amalar da ɗan adam zai yi asali halal ne amma idan shari'a ta ce to mun ga yadda kuke ciniki kaza haram ne to sai haramta idan shari'a ba ta haramta ba fa wannan ciniki ya tabbata halal ne saboda shari'a ta tabbatar mana duk abin da ke duniyar nan jami'an Allah ya halatta shi ne domin ɗan adam shi na limamu shaukani ce akwa dalalatan ala hadha wanda wannan hujja ce mafi karfi da take nuna asali na mu'amala gaba ɗayanta wato halal ne sai dai abin da shari'a ta haramta saboda ka asali nau'in ciniki gaba ɗayansa halal ne sai cinikin da ya samu hujja daga Allah da manzonsa cewa wannan cinikin haramun ne to kaga kenan dabbobi halal ne asali me zai haramta harka da deposit sai idan an samu hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine al-imam eh, ibn hajar ya kawo mana hujjan a littafin nan hadisin al-imam malik hadisin al-imam malik shi yake nuna cewa harka da <clears throat> wato deposit haramun ne ba amma ana kafa hujja da hadisin da bai inganta ba babu saboda haka yasa malamai suka ce ai hadisin bai inganta ba tunda bai inganta ba fa bai tabbata ba in ka dawo ta sashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da sahabbai suka rawaito kamar Abu Huraira da Aisha da Amr bin Auf da Rafi bin Khadij Allah ya kara musu yarda wadannan sahabbai sun tabbatar hadisin ya zo da lafuzza daban-daban ta sashin ruwayoyi din kamar misali hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala manzo Allah yake sulhu halal ne a tsakanin musulmai matukar wannan sulhu bai halatta haram ba ko ya haranta halal to a ƙarshen hadisi annabi sallallahu alaihi wa musulmai suna tsayawa a kan sharuɗin hadisin yana sunan abi dawud babu fi sulh hadisin abu bin auf bin al-muzani annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma ya faɗa الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل harama wato nan Allah ya musulmai suna tsaya ma shara'i da suka yi ma juna in dai wannan sharaɗin bai haramta halal ba kuma bai halatta haram in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muslimuna inda shurutihim ma wafaqa al-haqq musulmai suna tsayawa ga sharuɗan su matukar sharuɗan sun dace da gaskiya waɗannan riwayoyin hadisan duka suna irwa'ul galil Eh, mujallar biyar shafin ɗari da arba'in da biyar sannan akwai saƙon da na umar ya rubuta wanda malaman fito suna amfani da wannan saƙo ana tafa hujja da shi lokacin da na umar yake shugabanci ya aika ma abu musa al-ash'ari shine alƙali na kufa alƙali a garin kufa na umar ya aika mar wasiƙa wasiƙar da ya aika masa ita ce amma ba'du فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة alƙalanci a tsakanin mutane wato farilla ce da Allah ya hukunta a cikin alƙur'ani dole ne a samu alƙali a tsakanin mutane saboda zamantakewa ba za ta yi ba in babu hukuma inda sai na umar sai na umar yana tabbatar da cewa alƙalanci ya samu hujjar aya ta alƙur'ani don haka farilla ne wa sunnatun muttaba'a sannan kuma sunnar manzon Allah ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shugabanni da suke raba gardama manzon Allah da kansa yayi hukunci tsakanin mutane saboda ka sai sai Umar ya gaya ma Abu Musa al-Ash'ari yace masa asin nasa fi majlisika wa fi wajhika wa qada'ika ka daidaita mutane yana karantar da shi yanda zai yi alƙalanci sai na umar yake masa ka daidaita mutane ta wajen majalisinka ta wajen fuskarka ta wajen hukuncinka kar ka nuna bambanci tsakanin mai kara da wanda ake kara hatta ta wurin zama mutane biyu sun shigo kotu wannan yana karan wannan ne kace kai zauna a ƙasa kai so ga wancan kujera zuna kaga ka bambanta su sai na umar ya ce kar ka bambanta mutane da suka zo da kara a gaban ka hatta ta wurin zaman su sai ba umar ya ce kai har ta fuskarka saboda haka malamai suka ce idan alkali ya kalli mai kara ya yi dariya sau ɗaya to ba za a tashi karan nan ba wajibi ne sai yayi wannan dariya ya rama ta gefen wanda ake kara idan yayi murmushi ga wannan to dole sai ya murmushi ga wancan idan yayi ma wannan harara to dole wancan ma sai ya mar harara sai na umar ya ce wa fi ka hatta ta fuskarka ka daidaita tsakanin mutane wa qaba'ika in ka zo hukunci nan ma ka daidaita tsakanin mutane hatta la a asharifun ke haifika karka yadda babban mutum yayi kwadayin zai iya samun nasara wanda za ka ya sa ka yi zalunci wala ya kasa ba'ifun min adlika yanda ka zauna da masu kara ka yadda mai rauni ya rika tunanin wato za a yi zalunci gare shi ba zai samu adalci ba saboda yadda ka karɓi wannan babban mutum sai na umar ya ce masa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man hujja tana ga mai ƙara rantsuwa tana ga wanda ya musanta wa sulhu ja'izun bainal muslimina shi ko sulhu halal ne a tsakanin musulmai illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala wannan duk sakon sai na umar ne zuwa ga alƙali ga yanda ya kamata ka yi alƙalancinka eh, ka kaga sai ya dace da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan Daraqutni da kuma sunan Kubra da Imam al yana irwa'u galil hadisi na 2619 wanda akan haka Ibn Qayyim Jawiya cikin Ilamul Muwaqqi'in yayi magana akan halalcin sharadi a tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da halal ne a samu sharaɗi tsakanin mutane ya ba yayi magana kan wasiƙar sai na umar ya ce wa huwa kitabun jalil talaqahu ulama bil qabul wa banaw alayhi usul al hukm wa shahada sai na umar yayi abubuwa da dama a zamanin sa waɗanda suka zama madogaro ga malaman fiqh ta fashin gina hukunci saboda haka anan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana yin sharadi almuslimuna ala shurutihim daga Allah sallallahu alaihi wasallam yace musulmai suna tsayawa akan sharuɗa kaga ya halatta sharadi tsakanin mutum da mutum ko ko yanda yake almuslimuna inda shurutihim ma wafaqa alhaqqa sannan ga sayyidina Umar shi ma ya tabbatar da haka wannan ya nuna cewar sharadi tsakanin mai sayan kaya da mai sayarwa ba haram bane ta ina sharadi yake zama haram manzon Allah ya riga ya faɗa illa sharfan harrama halalan aw ahalla harama sai fa sharadin da ya halatta haram ko sharadin da ya haramta halal wannan sharadi shine wanda ke zama haramun a ciniki amma sharadi da zai zama maslaha in ma ta mai sayan kaya ko ko maslaha ta mai sai da kaya. wannan ba laifi ba ne ya ba da misali akan eh, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewar sharaɗin da Allah madaukaki ya haramta shi da wanda aka halanta haram ko aka haramta halal wannan shi ne kaɗai sharaɗi da yake haramta hatta tsakanin masu ciniki fa abaha tijara allati taraba biha al Allah ya halatta ciniki ta ina Allah ya halatta ciniki in aka samu yarda a suratul nisa aya ta 29 ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah yace illa an takuna tijaratan an tarawin minkum idan aka samu fatauci mai yarda tsakanin ku ya ku Allah yake to halal kaga akwai yarda tsakanin ku ya ku wannan dalili ta ibn qayyim tufi ya ce fa idza ya ala sharfi saboda haka sai suka ce suka yarda da sharadi kaga kaya tana bukata ba ta da kuɗi kudin kayan dubu biyar kai dubu ɗaya ne da kai saboda haka mai kaya ce shi fa dole a ba da dafa sai ta ce to ga dafa mai kaya ce ai ni fa ba zan aje kayan nan ina jiran ka daga baya ka zo ka ce ka fasa ba in ka ce ka fasa dubu ɗaya nan bai koma gunka in ka ce na yarda shin abinda da ka yi nan ya dace da ayar da ta alqur'ani ko a'a illa an takuna tijaratan an tarawin minku an samu yarda tsakaninku an samu yarda kaga cewar ba za ka mai damar ba ba ka saba ma dokar Allah shi ne ya ga yayi ya kuma ya kuma wato yana bukatar kaya ya yarda da wannan sharadi da aka yi masa saboda haka anan sharadi ne la yukhalifu hukm Allah Ya lahum ma zalika halal ne da ka ce ka ba da dubu ɗaya kai tafiyarka. ka ka yi ta kokari lokaci ya cika ba ka samu ciko ba na kaya ya riƙe wannan dubu ɗaya a nan bai ci haramun ba abinda ibn al ne ke faɗa a sharhin da yayi malikahin zulubul marar sharhin wannan hadisin da muka karanta shine fathu fil jalal wal ikra yayi magana yana cewa idan ka dubi al'amarin da kyau za ka ga kowanne ya mori ainihin cinikin da aka yi shi wanda aka jinkirta masa ai mai kaya tun da ya yi jinkirin nan ba mamaki da ba dan jinkirin ba da ya sai da kayan wannan kudin ya sake sayan wani kaya ya tsayar amma saboda kai sai ya jira ka kaga jiranka da yayin nan kamar asara ce ya dinga yi saboda kudin dan kasuwa kudin attajiri na juyawa ne amma shi ya dakatar ta kaya yana jira ranar da zaka biya kudi to tun da baka biya ba wannan dubu ɗaya bai zama asara kun shi ba dama ya rangwanta maka shi saboda haka ibnu musaimi yake cewa لأن جهالة الميسر يكون فيه amma بين الغنم والغرم أما هذه فإن البائع ليس بغانم بل البائع غانم وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته ومن المعلوم أن المشتري لو شرط الخيار لنفسه مدة يوم أو يومين كان ذلك جائزا كودا أكي ما مكون زي شرطي لوكة يزو سينكايا وانا باب لكي لا شرطي أكن وانا الأمر إذا ناغيا من زوا جيبي to shi kenan idan kuwa har benin ba daga nan zuwa jibi zan iya dawo maka da kayan ni kayan ce na yarda musulunci ya halatta kai da ka saya sai kai sharadi wannan kaya da na saya ka yi haƙuri ba zan tabbatar maka cinikinmu ya kunduka sai na gwada sai na je bayan kwana biyu in ya tabbata na gamsu to shi kenan idan ban gamsu ba zan dawo maka da shi sai ka ce na yarda wanda shi ake kira shar'ul khiyar sharadi da mutum yayi akan zabi ya yi sharaɗi lokacin ya ya kaya akan zaɓi idan daga baya ya ga abin bai mar ba zai iya dawo da kaya da ka dan wannan sharaɗi mutum ya yi shi ya makansa kuma halal shi ne abin da Allah bar wa ta'ala yake cewa illa an takuna tijaratan an tarabin minkum kasuwanci da aka samu yarjejeniya tsakanin mai saya da kuma mai sayarwa wannan ya yi sharaɗi wancan ya karɓi wannan sharaɗi bayanin sa yana akwai jalali wal ikram mujallar na uku shafin ɗari biyar da sittin to misalin da al'imamun bukari ya bayar tun da al'imamun bukari shi ma yana cikin waɗanda suke halatta wato yin deposit a lokacin harka na ciniki al'imamun bukari ya ba da misali da labarin da abdurrahman bin farro ya bayar yana cewa ishtara na fi obin abdulharisi nafi'u bin abdul harith ya kai wani gida littijin di makka zai mai da wannan gidan ya zama kurkuku zai mai da wannan gida ya zama prison a zamanin sai na umar <clears throat> waye mai gidan shi ne safwan bin umayya dukkan su sahabbai على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه amma idan sayyidina umar akwai sharadi Tunda shi ne sayan gidan gwamna ne na sai umar a makka tunda a makka ne gidan yake shi na fi ibn Abdulhari shi ne gwamna sai umar a garin makka ya kai gida amma gidan nan baya tabbata cinikin ya kullu sai shugaban kasa ya tabbatar shi ne sai umar bin khattab wa in lam yarba umaru fa na safwan 400 dinar ina son gidanka saboda zan mai da shi kurkuku nafi bin abdul harith yake gaya ma safwan bin umayya a garin makka a matsayin sa da gwamna yana yanzu cikin fatul bari mujalla na biyar shafi na cikin da daya yana cewa inda ma kana samanu arba'atu alafin an yi cinikin gidan akan wato sulalla dubu hudu wa kana nafi'un amilan li umar ala makka nafi bin abdul harith shine gwamnan sayyidina umar a garin makka فلذلك اشترط الخيار لعمر da أن a العقد له saboda haka yasa lokacin da ya cinikin gidan wato gidan Safwan bin Umayya ya masa sharadi zan kai gidanka in ka yarda mun yi ciniki zan akan dubu hudu ga kudinka amma cinikin mu akwai sharadi idan shugaban ƙasa ya amince da wannan ciniki da nayi to kudi gida kenan ya zama nawa idan kuwa bai amince ba shi safuwa bin umayya ce to kaga kuma ba zan maida ma kuɗi ba domin ka hana da sai da gida sai ce na yadda sai ce na yadda فلذلك اشترط الخيار لعمر بعد أن أوقع الأقعد له كما صرح بذلك كله labarin ya kawo cikin asunan al-kubra na al-imam al-baihaqi yana mujallad talatin da shafin 34 haka nan al-musannaf da ibn abi shayba mujallad shi da shafin 391 wanda yana al-muhalla yana al-muhalla na ibn hazm yana mujallad na takwas shafi na 377 bakwai. Ka gani sharadi a wajen ciniki kuma ya zama tamfar deposit ne aka aji idan shugaban kasa ya karba fa lillahi in bai yadda ba kudi ya zama na mai na mai wuri don haka idan mutum ya wa kansa sharadi eh, abin da ya dace da hadisin manzon Allah da kuma ayar alkur'ani matukar wannan sharadi baya halatta haram baya haramta halal sharadi ne na maslahar mai sayan kaya ko maslahar mai sai da kaya kuma ya zamanto kowannen su ya amince da wannan sharadi to an gama baya haramta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa al-Imam al-Bukhari yayi baji akai akan cewa idan mutum yayi sharadi a ciniki sharadin yana hawa kansa matukar wannan sharadi bai saba ma ka'idar Allah tabaraka wa ta'ala wanda yasa akwai littafin fiqh wanda ya samu shahara a wannan zamani shine littafin al-fiqh al-islami wa adillatuhu littafin ya samu shahara saboda bayani yana yana bayani mai gamsarwa yana faɗaɗa bayani littafin da kuwa wahaba al-buhairi a mujallar na biyar shafi da dubu uku da ɗari hudu da talatin da biyar ya ce wannan sai ya dace da tsarin cinikayya na zamani da muke amfani da shi a yau saboda za ka samu wato eh, amfani da deposit yana zama kamar al-irtibar yani asasul irtibaq bainal mushtari wal ba'i abinda ke karfafa mu'amala da ke tsakanin mai sayan kaya da mai saidawa akwai amincewa wanda hatta kabirai mu'amalar su akwai deposit kusan duk duniya yanzu harka da ake ta kana iya bada deposit na baka kaya da sauransu wannan sai zama ya dace da asali abinda ya tabbata tun zamanin sayyidina Umar bin Khattab wanda ya zama yana daga nau'in sauki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma uh, al'ummar musulmai gaba daya illa dai malamai suna cewa an fi son kai da ka karbi deposit da kai da ka ba da kaya ka karbi deposit na kuɗin mai bukatar kayan idan lokaci ya yi mutumin nan bai samu cika kayan ba mafi dacewa gare ka mai damar kudinsa maimakon ka rike wannan kudin halar ne gare ka amma mayar masa shi ne ya fi ƙarfafa imaninka a wurin Allah ta bara wa ta'ala me ya dalili saboda akwai hadisin jabir bin abdullah wanda limamin imam bukhari ya kawo yana kitabul buyur babu suhula wa samaha fi shira'i wal wa man talaba haqqan falyaqulhu fi afatin hadisi na 2076 annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iktaba manzo Allah yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah kai rahama ga mutumin da ya zama mai sauƙi idan zai yi sayar mai sauƙi idan zai saya mai sauki idan zai yi hukunci ko da alƙali manzo Allah ya ce Allah kai ma wannan mutumin rahama to kaga kai in kana buƙatar shiga cikin waɗanda annabi ya musu wannan addu'a Allah ta yi rahama ga mai sauki ta wajen sayar da kayansa ya zama wani ya neman kaya wurinka ya ba da jekozi ta yi mai sharadi idan bai dawo ba idan bai sai kayan nan ba ba za ka mai damar wannan kuɗi ba kaga in kana so ka shiga cikin wannan addu'a ya kamata ka zama mai sauki ya yi kokari bai iya cika kuɗin ba saboda ka sai ka fito ga kuɗinka ka ka zama mai sauki ke. ka shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi sallam ya musu addu'a Allah ka yi rahama gare su amma dan mutum ya rike wannan kuɗin bai yi haramun ba illa dai da farko ya kamata ya zama akwai yarjejeniya idan babu yarjejeniya to mutum ba shi da ikon wato ya rike kudin wani lokacin da ya taho bukatar kaya kake dubu biyar da ya sai yana dubu guda to ta yi masa alkawarin ba za ka sai da kayan ba za a jira shi to sai ka gaya mar idan bai kawo cikon dubu hudu ya ɗauki kayan nan ba dubu ɗayan ba za ka mayar ba ka gaya mar haka ya ji sannan kuma ya amince kaga an yi sharaɗi kenan amma idan ku yi wannan sharadin ba to ya zama to an cikin kiyasa akan haram Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan ilimin da fada daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك